Hanyar Adalci Darasi na tasa'in da takwas Aljanna Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta yin haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun yi tunani a kan gidan wuta, wurin da hukunci ba zai taɓa ƙarewa ba, gidan wuta wuri ne mai barazana, an shirya wurin nan domin Shaiɗan da miyagun mala'ikunsa, duk wanda ya ƙyale hanyar ceto wadda Allah ya kafa, shi kuma dole ya tafi can. zai zauna a rabe da Allah har abada, shi ya sa littafi mai tsarki ya shaida cewa, Duk wanda sunansa bai hito a rubuce a cikin littafin nan na masu rai ba, an jefar da shi cikin tafkin wutan nan. Ruya ta Yohana Sura ashirin aya goma sha biyar Tabbas, gidan wuta wuri mafi ban tsoro duka wanda mutum ya iya yin tunani a kai, amma yau za mu dubi ɗaya daga abubuwa mahi ban mamaki wanda ruhun mutum ya iya tunani a kai, kan mu yau sama ne, wurin da ake kira aljanna da Firdausi. Mutane suna da tunani daban-daban game da aljanna da kuma abin da ya wajaba ga mutum don ya sami shiga, Misali, mutanen addinin Gabas sun gazganta akwai wurare da yawa a sama, wato gidajen aljanna daban-daban, waɗansu sun fi jin daɗi, inda za a kai mutum ya danganta da ayyukan da ya yi a duniya. Waɗansu mutane suna cewa, Dole mutum ya fara tafiya wuta saboda zunubansa ya sha hukunci, daga baya za a kai shi Firdausi. waɗansu kuma suna cewa, Aljanna ita ce wurin da Allah ya keɓe domin masu biyayya ga farillan addini, can za su ci da sha da jin daɗi. Lalle mutane suna da tunani iri-iri game da gidan sama da yadda ake samun shiga, amma yau ba za mu dubi ra'ayin mutane a kan aljanna ba, za mu dubi abin da Allah ya ce a littafinsa mai tsarki, ba ra'ayin mutum ba. Aljanna tana da sunaye da yawa a littattafan annabawa, ana kiranta gidan sama, ko kursi na Allah, ko zati na Allah, gidan Allah, mazamnan Allah mai tsarki, birni mai tsarki, birnin Allah mai rai. Urushalima ta sama, gidan mala'iku masu tsarki da na ɗan rago, gaban Ubangiji Yesu da babbar ɗaukakarsa, gidan mutanen Allah, waɗanda aka rubuta sunayensu a sama, Ubangiji Yesu ya kira aljanna gidan Ubana, domin can ya zamna kafin a haife shi duniya. A taƙaice, aljanna ita ce mazaunin Allah. kamar yadda muka gani, Allah yana ko'ina, duk da haka akwai wuri mai tsarki na musamman, mai haske, nesa bisa tamarari, inda Allah ya zauna cikin ɗaukakarsa. A wurin nan, Yesu ɗan Allah maɗaukaki ya zauna bisa kujerar sarautarsa a hannun daman mai iko duka, yana jiran lokacin da zai dawo duniya, ya yanka hukunci ya sabunta ta, kuma aljanna ita ce wurin da mala'iku dubun dubbai suna kewaye da kujerar sarauta. Tare da babban taron mutane waɗanda Allah ya fansa ma kansa ta wurin jinin ɗan rago, wato, Ubangiji Yesu almasihu. Za mu karanta ƙarshen littafin Lanjila a surori biyu na ƙarshen littafin wahayin da Allah ya wa manzonsa Yohana. Allah ya ba Yohana wahayin birni mai tsarki a aljanna, shi ne wurin da Ubangiji ya shirya domin duk wanda sunansa yana rubuce a littafin masu madawamin rai, ku saurara ga abin da Nassi ya ce game da birnin aljanna, wato daga ruya ta Yohana Sura ashirin da ɗaya, ya ɗauke ni zuwa kan wani tsauni mai tsawo sosai, ya nuna mani Urushalima, birni mai tsarki, birnin ko yana haske da ɗaukakar Allah, haskensa ya yi kamar dutsi mai daraja, kamar jasfa, yana ƙyalli kamar madubi, yana da babbar katanga mai tsawo da ƙofofi goma sha biyu. da mala'iku goma sha biyu masu lura da ƙofofin. Birnin nan kuwa kowane gefensa daidai ne da sauran, tsawonsa da faɗinsa kuma daidai suke, an kuma yi wa tushen katangar birnin ado da kowane irin dutsi mai daraja, ƙofofi sha biyun nan kuwa, lo'alo'ai sha biyu ne an yi kowace ƙofa da lu'ulu'u guda ɗaya, an yi titin birnin da zinariya zalla, yana kuma ƙyalli kamar madibi. Ban ga haikali a birnin ba, domin Ubangiji Allah mai iko duka da ɗan rago, wato Ubangiji Yesu, su ne haikalin birnin, birnin baya bukatar rana ko wata su haskaka shi, domin ɗaukakar Allah ita ce take haskaka shi, ɗan ragon kuma shi ne fitilar birnin, mutanen duniya za su yi tafiya a cikin hasken birnin, ba za a kulle ƙofofin birnin da rana ba har abada, ba ko za a yi dare a can ba, amma abu mara tsarki ba zai taɓa shiga cikin birnin nan ba, ko kuma wani mai yin abin ƙyama ko mai ƙarya. sai dai waɗanda sunayensu suna a rubuce cikin littafi na masu rai na ɗan rago, su ne za su shiga birnin. Ruya Sura ta ashirin da biyu Sa'an nan, mala'ikan ya nuna mani kogin ruwan rai mai ƙyalli kamar madubi, yana gudu daga kursi na Allah da ɗan ragon, yana gudu ta tsakiyar titin birnin kuma, a kowane gefen kogin kuwa akwai itacen rai mai haihuwar ’ya'ya so goma sha biyu a shekara, yana haifuwa so ɗaya kowane wata, ba za a sami wani abu da Allah ya la'anta a birnin ba, babu sauran mutuwa, ko baƙin ciki, ko kuka, ko azaba. Kursi na Allah da ɗan rago zai kasance a cikin birnin, bayansa kuma za su yi masa sujada. za su ga fuskarsa, za su kasance da sunansa a rubuce a goshinsu, babu sauran dare, ba ko za su bukaci fitila ko hasken rana ba, domin Ubangiji Allah ne zai zama haskensu, za su koyi mulki har abada abadin. Ta wurin bayanin nan, Allah ya nuna ma Yohana birni mai tsarki, yana shirin wurin nan, domin su waɗanda suka zaɓi hanyarsa ta ceto. Cikin sauran lokacinmu na yau, bari mu yi tunani a kan kalmomin Allah a maganarsa game da hanya zuwa aljanna. Yaya za mu tabbata da shigowarmu aljanna, ba za mu tafi gidan wuta ba? Ko kun tuna da maganar almasihu Yesu ga almajiransa game da gidan Allah da hanyarsa? ya ce masu, bisa ga Yohana Bishara, Sura ta goma sha hudu, Kada ku damu, ku ba da gaskiya ga Allah, ku kuma ba da gaskiya gare ni, a cikin gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, idan ba haka ba ne, da ba zan faɗa muku wannan ba, za ni can domin in shirya muku wuri, in kuwa na je na shirya maku wuri, zan dawo in kai kurina. domin kuma ku zamna inda nake, ai, inda za ni kun san hanya, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba wato Allah sai ta wurina. Shi ne abin da Yesu almasihu ya faɗa, shi kansa hanya ne, ba wanda zai taɓa shiga gaban Allah mai tsarki ba, sai ya zo ta hanyar ɗan Allah maɗaukaki. wato mai fansa mai tsarki, babu ko ɗaya shi ne ma'anar natsi wanda ya ce, Ba kuma samun ceto ga wani domin cikin dukan duniya sunayen da aka ba wa mutane a duniya ba wani sunan da aka baiwa wanda lalle ta wurinsa ne za mu sami ceto, sai dai sunan Yesu almasihu kaɗai. Ayyukan manzanni Sura hudu aya goma sha biyu da kuma gama Allah ɗaya ne, wanda yake tsakanin Allah da mutane kuwa ɗaya ne, wato mutumin nan Yesu almasihu, shi ne wanda ya ba da kansa domin ya fanshi mutane duka. Timotaus ta farko Sura biyu aya biyar zuwa aya ta shida Matsakanci Yesu almasihu ya zo daga wurin Allah, shi ne hanyar ceto zuwa aljanna, an haifi almasihu duniya domin ya kawo masu zunubi ga Allah, ya yi rayuwar tsarki a duniya, ya zubar da jininsa tamkar haɗaya cikakkiya domin zunubi, sa'an nan a rana ta uku ya tashi daga matattu, ba mai zuwa wurin Allah sai ta wurinsa, ko ka gaskanta wannan, ko ka gane cewa Yesu almasihu kaɗai ne hanya wadda take kawo masu zunubi a gaban Allah, bari mu ba da misali da ɗan labarin nan. Wani mutum ya zauna a ƙauye can nesa cikin jeji, mutanen kabilarsa ba su sa tufafi, sai walki. Mutumin yana da gona, yana noma, amma wani da ya fi shi ƙarfi ya zo ya ƙwaci gonarsa. ya rasa wurin noma, ba wanda ya taimake shi ya fanshi gona domin baya da kuɗi. Wata rana ya yi tunani, zai tafi babban birnin ƙasan ya ga shugaban ƙasa, zai roƙi taimako gare shi don ya taɓa ji shugaba mutumin mai adalci mai jin tausayi ne, sai ya tashi, ya fara tafiya, ya yi tafiya, ya yi tafiya, sai ya shiga babban birni, ya zo gidan shugaban ƙasa, lallai babban gida mai daraja ne, sa'ad da ya zo ƙofar gida, ya nema ya shiga yadda yake da dauɗar jiki da walki kaɗai, sai soja ya ce masa, Kai, mi kake yi? Ya amsa ya ce, Ina son ganin shugaban ƙasa. Sai soja ya ce, Af, ko kana tsammani duk mai so ya iya shiga yadda ya ga dama? Dubi kanka, ba ka sani ba, ba ka da ikon shiga nan haka tsirara, jiki kuma ya cika dauɗa, tashi da nan, ko in rufe ka a kurkuku. Kenan mutumin nan ya koma baya, ya tafi, amma bai fidda zuciya ba ya fita ya yi bara daga safiya har zuwa marice, sa'an nan ya sayi sutura mai tsada, ya yi wanka, ya sa sabin tufafinsa, ya koma gidan shugaban ƙasa. Sa'ad da ya iso ƙofa, sai soja ya ce masa, Ka sa tufahi, amma ba su da tamanin da za su sa ka ga shugaban ƙasa ba, ko kuma tufafi na ƙware ne, har wa yau sai ka sami izini na musamman kamin ka shiga gidan shugaba, ba ka da ikon shiga ta yi abinka. Sai mutumin ya karaya, ya ce, Ina amfanin wannan, da dukan wahalar da na sha, har yanzu ban iya shiga gaban shugaban ƙasa ba, jikinsa ya yi sanyi ƙwarai, ya zauna bakin hanya da ɓacin rai amma sa'an da duk wannan ya faru, shugaban ƙasa ya gan shi, ɗan fari na shugaban ƙasa yana nan kuma, shugaba ya ce ma ɗansa, Tashi, ka je abin da mutumin na yake nema. Da ɗan shugaba ya zo ga mutumin, sai ya tsugunna, ya faɗa masa, Malam, ko na iya taimakonka, me ya kawo ka, me ya ɓata maka zuciya, Mutumin ya amsa masa, Ina son ganin shugaban ƙasa, amma ba shi yiwuwa, dukan ƙoƙarina ya zama a banza. Saurayi ya ce masa, Shugaban ƙasa babana ne, mahaifina ya turo ni wurinka don in taimake ka, tashi ka bi ni. Sai ya tafi tare da shi ƙofar gidan shugaban ƙasa, sun zo wurin sojan da da ya hana matalauci hanyar shiga, soja ya yi musu sara ta ƙwarai, sun shiga ƙofa zuwa farfajiyar gidan, ɗan shugaba ya ba mutumin wata kyakkyawar riga yasa, tare sun shiga cikin gidan, kamar haka mutumin ya sami shiga gidan, ya zo gaban shugaban ƙasa. albarkacin izini da taimakon ɗan shugaba. Abokai, kamar haka yake ma kowane mai son shiga aljanna, gidan sarkin sarakuna, Allah, shugaban dukan halitta mai girma mai tsarki ne, ba shi yiwuwa mu shiga gabansa yadda muka ga dama, ƙoƙarin kanmu ba zai taɓa isa mu sami shiga gabansa ba. dukanmu muna kama da matalaucin nan wanda ya nema shiga gaban shugaban ƙasa ta hanyar kansa, Nassi ya ce, Dukanmu muka cika da zunubi, har ayyukanmu mafi kyau ƙazamai ne duka. Littafin annabi Ishaya Sura ta sittin da hudu aya shidda Aljanna wuri mai tsarki ne, aya ta ce, Abu mara tsarki ba zai taɓa shiga cikin birnin nan ba. ko kuma wani mai yin abin ƙyama ko mai ƙarya. Ruya Sura ta ashirin da ɗaya aya ashirin da bakwai Ba mai shigar da mu wancan wuri mai tsarki sai dai mai tsarkin nan wanda ya zo daga can, mutumin nan mai tsarki, Yesu almasihu ne, madawamin ɗan Allah, maɗaukaki, ɗan ragon Allah, wanda ya fito daga sama, ya mutu tamkar haɗaya mai ɗauke zunubi, ya tashi daga matattu, ya koma aljanna. Kenan, wane ne yake da ikon shiga aljanna? Sai waɗanda aka tsarkake su ta wurin ba da gaskiya ga Yesu mai fansa da jinin da ya zuba, su kaɗai za su shiga aljanna, wannan shi ne ma'anar nasi, wanda ya ce, Ba ko wani bambanci domin kowa ya yi zunubi, kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah. Amma bisa ga alherin da Allah ya yi wa kowa a kyauta, kowa ya sami zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin fansar da almasihu ya yi, Allah ya aike su ya zama haɗaya a madadinmu don ta wurin jininsa a gafarta wa mutane zunubansu ta wurin bangaskiyarsu. Roma Sura uku aya ashirin da biyu zuwa ashirin da biyar. To, shaidar Allah ta fi shaidar mutane ƙarfi, kuma shi ne ya shaidi waɗannan abubuwa a kan ɗansa, saboda haka duk mutumin da ya ba da gaskiya ga ɗan Allah, yana da waɗannan shaidu waɗanda suke zuwa daga wurin Allah a zuciyarsa, amma duk mutumin da bai gazganta da Allah ba, ya mai da Allah mai yin ƙarya ne kenan. da yake yaƙi ya ba da gaskiya ga shaidar da Allah ya yi a kan ɗansa, wannan kuma ita ce shaidar cewa Allah ya ba mu rai na har abada, wannan rai kuwa ya zo ne daga wurin ɗansa, duk wanda yana da ɗan yana da rai, amma duk wanda ba shi da ɗan Allah ba shi da rai. Ku masu ba da gaskiya cikin ɗan Allah, na rubuta maku waɗannan abubuwa duka ne don ku san kuna da rai na har abada. Yohana ta fari Sura biyar aya tara zuwa goma sha uku Ku sauraro a yau, ko kun san cewa, ko kuna da rai madawwami, ko a'a, ko kun tabbata za ku shiga aljanna, ku yi farin ciki a gaban Allah har abada? ko kun taɓa ba da gaskiya ga sunan ɗan Allah, ko sunayenku suna a rubuce a littafin rai na ɗan rago? Ku yi tunani a hankali a kan abin da muka karanta yau, Allah ya so ya ƙara muku fahimta game da dukan wannan, Allah ya albarkace ku sa'an da kuke tunani a kan wannan nasi mai ban mamaki daga maganarsa mai tsarki. abin da Allah ya shirya wa masu ƙaunarsa ba wanda ya taɓa gani, ko wanda ya taɓa ji, ba kuma wanda ya taɓa tunani. Korintiya ta fari Sura biyu aya tara Ubangiji Allah ya taimake mu, amin.